madam wato muna ta tsaye da ke ba za ki tsaya ba ko lafiya duk irin ku masu kunnan kashin nan muna ta tsaye da ke kin tsallaka layi amma kin ka tsaya tun daga can na biyo ki na kama ki mu je office yalla bai kai hakuri ba zan hakura ba mu je office taurin kai ne da ku na rantsi da Allah in matar nan ba san me kuka dauki kanku ba mu je office ba zan hakura ba ba zan hakura ba mu je office to shi ke yawwa wannan layin za mu shiga nan ne ofis din nan fa nake nufi hajiya hajiya ina zaki ne a babban ofis din ku sa mu ai karka damu wanda babban ofis hajiya hajiya babban ofis din ku sa mu karka damu hajiya dan tsayan sa ban gana babban ofis din mu ba hajiya hajiya hajiya hajiya A'a karka damu babban ofis din ku za mu ai. Hajiya kin gana hakuri da soga. Allah ya soga. Ba wannan magana. ba kai ne ba ko ba ko ba ne. da ba kai ina baka hakuri ba kana wulakanta ne za ka fito ko ba za ka fito ba ka fita na ce kana wulakanta ne tun daga kan ran abound saboda na dan tsallaka layi kalilan kake wulakanta ni ba magana hakuri a ciki security security oya sauri bana maza yi sauri da Allah wannan wannan yaron ya zo wannan yaron waye ne eh? dan na tsaka dan tsallaka ran about dan dan layi kadan sai ya kama yana wulakanta duk ya wulakanta ni a titi abin da nake so da kai ka samu aiki mai wuya mai tsanani wanda zai ci gidansu Allah ya taimake ki ka bashi Allah ya taimake ki hajiya kai kai baki mai baka a dan gyara hajiya an gama ran ce da kare min nan to can ciki haka ne mu tare shi mu Generator, generator service. me ya da da uga me ya da da mata uga karambari mu je ka wanke motoci yanzu mu je ka wanke motoci officer a wannan dibushin kina yake eh a wane dibushin kina aiki makwarari makwarari ba je can ka kwarara ruwa ya cige sosai kai saruwa kai wannan fa motar oga ne ga motar matan oga ka haka ake wankin mota eh kai za ki shanye wannan kofi tara da gyara turawan bango za mu mai da bakiya ba Allah kaga a ƙasa dora a ƙasa ta ga maka Eh? Har yanzu na mota? Eh. Okay.

dakata mai bayani kai wannan eh. kai kuna aiki ba kwa gane mutane wannan matar gani matar yaji ne dan kai sa a yaji ba yana da ka tu ba ka wallahi kai security a raka shi a raka shi eh a raka shi